الرحمن الرحيم wato mai littafin akhdar ya ce fasulun fil haidi wannan fasali zai bayani game da haila wannan hukunci ne wanda ya shafi mata wani sa'u su mata mubtada'atu akwai matar da yake lokacin nan ta fara haila wato sabuwar balaga wa mu'tadatu akwai matar da take haila min dama ta saba wa hamilu sannan akwai mai ciki ta mai ciki galibi ga al'ada ba haila ta cika yi ba to amma kuma wani lokaci mai cikin tana yin hailan kuma gama mace ta yi haila kuma tana da ciki to shi wannan nadiri ake samun shi wa aktharul haidi lil mubtadi'a 15 yawman <clears throat> mafi yawan kwanukan haila ga wadda ta fara kwana 15 ne kwana 15 rabin wata rabin wata ta huta rabin wata tana cikin kazanta walil mu'tadati adatuha amin ga wadda ta saba to ta za ta ci gaba da kulawa da shi duk wata ta san ba ta sallah na kwana uku ko na kwana hudu galibi baya wuce sati Fahimta ma da bi haddamu in jinin ya saba ya wuce al'adanta zadat salasata ayyami to ta ƙara kwana uku malam yujawiz khamsata ashara yawm mutuka in ta kara kwana uku mu zai wuce kwana 15 ba matuƙar dama asalin hailanta na farko wato yana ƙasa da kwana sha biyu ba ana maganan idan mace jininta ya rikice asalin hailanta kwana uku ne in ta ƙara kwana uku ba don kwana shida ba to aka kwana shida bai wuce kwana sha biyar ba to idan ya sake wucewa to ƙara wasu kwana uku za ta sake idan ya sake wucewa sai ta ƙara wasu kwana uku amma in tun a ƙara kwana uku na farko zai wuce kwana sha biyar a'a to ta tsaya a nan in kuma dama asali kwana sha biyar take to kada ta ƙara kwana ko ɗaya ke walil hamili ita ko mai ciki ba da salasati ashhurin bayan cikin ya kai wata uku hamsata ashara yauman to za ta iya yin haila ta ga jini kuma za ta iya kwana goma sha biyar wato ita mai ciki ba al'adanta za ta kalla ba ba al'adanta za ta kalla ba za ta fara kirga ne karancin kwanakin za ta yi kwana sha biyar wani hauyi da makamancin haka wani lokaci malaman fikihu suna cewa yana kaiwa kwana ashirin fisa ya ce wani hauyi ha wani lokaci kuma baya kai kwana goma sha biyar ɗin wa ba da sittati shahurin bayan wata shida lokacin cikin ma ya isa a haife shi ishiruna wani ha za ta iya kwana ashirin ko makamancinsa fa'inin ƙata addamu lafaƙat ayyamuhu idan jinin ya yanke to ta hada tsintan kwanukansa hatta tukumi la'adata ha har sai ta hada al'adanta domin wani lokaci hailan yakan yi wasa sai ya zo sai ya dauke sai ya zo sai ya dauke to ta tsintan kwanukan sai ta haɗi su har kwanukan nasu shiga shine lafaqat ayyamuhu musamman yanzu da ma aksarin mata suka zama mashaya sun zama mashaya da shaye-shayen ƙwayoyi da kuma mu aksarin maza yanzu rauni ya kama mu tsoro ya kama mu eh, in mata mutum ta haihu ɗaya biyu uku sai ya tsorata sai ka ga yana tunanin a tsaye da haihuwan nan shi fa yanzu bai ma sai za a yi ya rayu ba albashin shi ba zai ishe shi ba ga mai albashin kenan wani kenan albashin kusa ce shi alisko to ga mai albashin zai ka ji yana tunanin albashin shi ba zai ishe shi ba saboda haka sai ji ta sha wannan kwaya ta sha wannan kwaya a irin kasar Najeriya da ba magani inda magungunan za ka iske mm, ba wani dokoki ne ake da su masu ƙarfi duk yan Najeriya ne zai yi wani maganin ma ƙarya ne kawai an rubuta wani abu ne kawai aka aka yi silin ɗin shi da takarda kawai aka rubuta aka ce shi ne sai ta bambari magani ta zo ta rikice ailan ma ta lalace gabaki ɗaya kuma matsalan jinin haila da gaba da bayan shi da rikicewan shi za ka iske kuma gabata suna jin ginawa ga mata ne galibi maluma akan tambaye su ce to a ji a tambayo mata miya suke kaza da kaza sun yi kaza da kaza to sai a iya bada fatawa kai shi saboda galib wanda Allah ya azarta da ilimi da mukhadabatul jamahir su ne maza wato maza su ne Allah ya ba ilimi su ne Allah ya ba su dama su yi magana da duniya kowa ya saurare su to kuma sai zama suna akwai matsalar da suke tattaunawa a kanta wanda kuma ba su da shi Shi ne haila da jinin biki irin waɗannan jina nan. ai namiji ba haila yake yi to amma kuma maza su ne Allah ya ba su rikon ilimi na duniya baki daya dan ya ishe ka ka gane wato mata suna jayayya da maza ne kawai ko kuma fitina ake kokarin a ce musu da su da maza da daya amma ko kurkusa ba iri ɗaya bane ko kurkusa ba iri ba san sirrin da Allah ya yi a cikin halittar namiji ba a ce a annabawa dubbai ba mace ko ɗaya manzanni ɗaruruwa ba mace ko ɗaya manzala sallam shine annabin karki ko shine abin koyi ya zo an mushi wahayi ya zaɓi ku tabu lohayi su rubuta wahayin nan ba mace ko guda ko akwai mace guda a ciki ku tabu wahayi <clears throat> ba mace ko guda saboda haka kuma ranakun da mata suna zuwa sallah in sun zo sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi ba ba ba bane ba sauraron karatu suke ba in sun yi sallah koma gida suke wanda suke sauraron karatu sune maza kwanukan da aka ba mata da lokacin da aka ba mata bai kai ɗaya bisa goma da aka ba maza ba saboda aka ilimin an zuba wa maza ne to kuma sai ya zama ga wannan ciwo wanda maza ba su da shi shine haila zaka iske in kana karanta fiqhul muqaran littafin da suka shafi fiqhu wanda ake hada abubuwa suka iska rigi masaloli da yawa khilafiyat da yawa to sannan kuma gashi shi haila yana da bambanci da abinci da wuri da yanayi a gari guda bambancin abinci sai ga hailan sai yana zama daban-daban ballantana gari ya canza to da in ka kuskura ka bada fatawa a garinku a ungunku sai ta zama in kai wasa a ungunku ma ba ta iya game matan da ballantana ya game matan duniya misalan haila haka zaka ganshi sai taka tsantsan a bada fitowa a janye a bada fatawa a janye a bada fatawa a janye sai ka fitoyin an ba su tsayuwa sai dai kawai a bada formuloli formulan nan ma su shiga wani wurin wani wurin ba za su shiga ba an gane ko wala yahilu lil haidi mai akhdari yace <clears throat> ita mai haila baya halitta gare ta salatun ta yi sallah sai zuwa salatun na kira kowace irin sallah wala saumu haka nan bata azumi shi ma ga yanin kowane irin azumi wala tawafun haka nan dawafi ba ta dawafi in mace ta tafi aikin haji haila ya zo mata kaga dawafi kenan ya tsaya shi ya sanya ga aikin haji idan mace ta samu wata lalura to wajibi ne zama tana da ilimi kada ya zama ta bar wani aiki ba ta yi shi ba kuma passport ɗinta da ranar tafiyanta ya yi a ce masu jirgi suna kiranta ta zo ta tafi ba zai yiwu ba tana samun matsala dole sai reporting ta samu matsala kaza yanzu aiki iri kaza ba za ta yi shi ba ta sanar da jami'ai da hukumomi da maluman da suke maluma mata da suke mata jagora ta samu matsala kaza kaza ba ta yi ba ta samu matsala kaza kaza ba ta yi ba sai su sa a record din su to ko lokacin tafiya yayi an ce a tashi a tafi za a koma gida to ita wajibi a san yanda za a yi a daga mata kafa ta samu saukin waɗannan lalurorin nata kafin a gama kwashe alhazai sai ta kokari ta yi wannan ta yi wannan aikin ibada na tun kuma ta iya ba ba ta yi ba kuma ba ta sani ta dauka ya fara gari ta dawo kaga ta dawo da rabin aikin haji kenan ba dai sai ta saki biya ta koma ta karshe yan wadannan yan kanana kanana abubuwan da ba ta ba an gane wannan ko shine ya ce wa tawafun wala masu mushafin haka nan shafan alqur'ani ita ma mace mai haila ba ta yi wala dukhul masjidin haka nan shiga masallaci mace ba ta shiga masallaci tana haila wa alaiha qada'u sawmi duna salati amma <clears throat> idan lokaci yayi abin nan lokaci yayi nisa hailan ya yanke to za ta biya asawm asawm azumi duna salati amma ba za ta biya sallah ba wa qira'atuha ja'izatun karatun alqur'anin ta ja'izi ne wato tana karatun alqur'ani wala yahilu li zawjiha farjaha mijinta bai halatta ya take ta a farjinta ba wala ma baina ha wa ha. abin da ke tsakanin cibiyanta da gwiwanta bai halatta gare shi ba hatta taktasil hasi yi wanka da yake wannan karatu ne kaga matakin farko sai ce hatta taktasil hasi yi wanka kenan ko da ta yi tsarki ba zai sadu da ita ba eh, wannan kusan karatun ba yi da ba yi da shubuhofi masu yawan gaske haka ne ko bari mu taba shi ma mai karatu duk da yake yanzu lokaci ya tsayanza yanzu Karfe nan ne lokaci ke yi Lucas